Assalamu alaikum warahmatullah. Barkanku da jimurin sake kasancewa da mu. Barkanku da suwa wannan cewa ku mai albarka ta Hausa Zip TV. Washin me ke damu jaruman mata da cikin masana'antar Kannywood a sakamakon fitar wani sabon mummunan bidiyo na shahararriyar jaruman nan kuma sananniya a cikin masana'antar Kannywood mai suna Jarma Bilkisu Sema. An samu fitar wani sabon mummunan bidiyo mai tsawon daƙiƙa ashirin da biyu na wannan jaruma mai suna jaruma bilkisu ma a kafafen sada zumunta da kuma kafafen sirri da kuma maciya ta sirri wannan mummunan bidiyo ya yi muni matuka inda muka hango jaruma bilkisu ma a cikin wannan bidiyo tana goga duwawunta a farcin wata wata ba tantance ko wace ce ba wanda ya kasance wannan salon an yi shi a shekaru biyu zuwa uku da suka gabata sai muka ga jaruma bilkisu shema wacce aka daɗe ba a samu wani bidiyo ta ba ko kuma wani mummunan abu da ta taɓa aikatawa ba wanda ya kasance ya yi difamin ɗin karakta ɗin rayuwarta ba sai muka samu fitar wannan sabon faifan bidiyo na ita wannan jaruma mai suna bilkisu shema wannan bidiyo ya yi muni matuka kama daga kan kayan da jaruma bilkisu shema ta saka a cikin wannan bidiyo wanda suka kasance sun nuna tsaraicinta kuma sun dame ta sai kuma salon da da jarumar Bilkisu Shema ta yi tare da ƙawartata inda ta kasance ta dinga gogo duwawunta a gaban farcin ƙawartata. Wannan bidiyo ya yi muni matuka A ƙarshe muna kira da wannan jaruma da sauran jarumai na cikin masana'antar Kannywood da su lura su hankalta su kuma san inda za su dinga aikata dukkanin wani mummunan abu da suke aikatawa wanda ba sa son al'umma sani. Sai dai bayan fitar bayan aikata dukkanin wani abu da suka kazance suna yi a sirri sai an samu fitarsa kama da kan bidiyo zuwa kan inda suka je da abin da suke aikatawa babu abin da ake ɓoyewa a cikin dukkanin abin da suke aikatawa na ɓoye Ga masu bibiyar mu a kafofin sada zumunta kama da kan kafar WhatsApp zuwa kafar Telegram sun daɗe da ganin wannan mummunan bidiyo inda muka dinga samun godiya da wasu daga cikin masu bibiyar mu ta cishoshin mu masu albarka da kuma kafofin mu na sada zumunta. Sai dai mun kawo wannan sharhin bidiyo ne ga wanda bai samu ganin wannan bidiyo ba zai iya mana magana ko ki iya mana magana domin mu tura miki dan gani da ido. Muna yin hakan ne ba dan wani ciwon wani mutunci ba ko kuma tona wani asiri akan abin akan abin da ya kasance yana aikatawa ba na sirri muna yin hakan ne domin tabbatar muku da dukkanin abin da ke faruwa wanda ya kasance kuna jin shi a matsayin jita-jita a gaskiya mun yi takaicin ganin wannan mummunan bidiyo na wannan jaruma da ya kasance ba a taɓa samun ta ba da irin waɗannan abubuwa ba na rashin mutunci ko na ko rashin da'a ko rashin kunya ba sai kwatsam muka samu fitar wannan faifan bidiyo da bai wuce sakan 22 ba wanda ya kasance abin da aka aikata a cikin wannan bidiyo ya yi muni matuka sai wanda ya gani da sannan zai iya alƙalancin abin da idansa ya gane masa Lallai jaruma Bilkisu Tsaima ta aikata mummunan al'amari a cikin wannan mummunan bidiyo inda ya kasance tana ta gurgurɗuwa wunta a gaban farcin wannan jaruma wannan ƙautata wacce ba mu tantance ko wace ce ba kuma ba mu sani ba ko jaruma ce ita ma a cikin masana'antar wata ba sai dai ita ma ƙautata wacce ake kokarin goga mata farcin nata a gaban wacce ake ƙoƙarin goga mata wunta a gaban farjinta ta saka mummunan kaya wanda suka kasance sun dame ta sun kuma nuna surorin jikinta lallai wannan mummunan al'amari ya yi muni matuka muna godiya da masu bibiyar mu idan kuma kuna da bukatar ganin wannan bidiyo za mu ajiye muku link ɗin group ɗinmu ko kuma ku yi mana comment da nambobin wayar ku wanda za mu samu mu tura muku wannan bidiyo domin gani da ido